MVP! muhimmiya wadda kuma babu shakka masu rubuta tarihi ba za su manta da ita ba alhamis sha bakwai ga watan uku hijira 1983 ranar da gaskiya ta kara tabbata domin a kullum tabbata ta a ko ta kara tabbata saboda ko ba komai idan aka ce maka mutum kaman kanal bashari umaru birnin kudu dan kasuwa mai zaman kansa tsohon sojin da ƙoƙarin kansa ya kai matsayin kanar kuma mai ilimin hada magani wanda da ya ga dama sanda yake wa yan biyan duk sai musu allura su mutu imaninsa da tsoron allansa da kuma ƙaunar ƙasarsa domin in ya haɗa fulawan nan da abin da yanzu zai baka maganin ciwon ciki to kaga mutum irin wannan bai ba mutum kwaya ya sha ba bai komai ba saboda tunanin waɗanda yake tare da su ko alama suna da hankali to abu ya kai illa masha Allah har yace baya yi ya bari to wanda yake cikin npl ai ba ma kamata yi tambaya me yasa kanar bashari ya bar npl ba babu dalilin ma zai sa wanda ya riga npl ya tambaya kamata yi kawai ya fita abinsa domin ka ga mutum ya sha ruwa a guje to kar ka tsaya kana tambayar sa me yasa ke gudu haure shi abin da ya koro shi daga inda ya taho har ya saro a guje to kai ma ka san ba za ka tsaya kana neman wani bayani ba da fahularka kawai ku raura in ya zo idan kuka je can bayan kun kai gaci lafiya to in ya zo ka tambaye shi wai da ka taho a gujen nan me ya faru ne maka bayani domin lokacin kun riga kun je gaci kuma zama lafiya ko babu wani abu wanda yake na ban tsoro wanda zai same ku domin riga an tsira to a ce gani gawa ne ya isa wani tsoron Allah ganin kanal bashari bindin kudu ya bar mpn ya isa ishara ga dukkanin wani wanda yake mpn wanda yake da sauran hankali domin su da mpn ba muna ne masu hankali ba ya kamata ka san ɗan mpn na hakika ɗan mpn na hakika ba shi da hankali ba shi da imani ko ba a ƙaunar allah ga ɗan yan fiyan na hakika wanda yake yin ta tsakani da Allah to babu zancen Allah babu zancen lahira babu zancen talaka wannan baya cikin tsarin ƴan fiyan da baki ɗayansa kaf magana ce ta cewa kowa bai isa ba sai masu hali sai masu kuɗi dole ne ka ko kana so ko ba ka so dole ne a nuna maka kai ba kowa bane dole ne sai su wani jikan wani dan wane sai sharu wane ne sai wane ne wane ne wannan tsari tun a siyasar da kafin ma soji su karɓi mulki har zuwa wannan yanzu wannan shine abin da tun daɗewa dama mu ya raba mu da mutane npc tun lokacin da da mun ba mu yadda wani ya zo ya ce wai shi ne uwatar ta haife shi saboda haka ni ya fi ni saboda uwarsa ta fi uwata tsawo kuma tsarin npn gabaki ɗayansa kaf daga farkonsa har ƙarshensa tsari ne na coge tsari ne na gazazzare babu abu guda ɗaya a cikin tsarin mpn wanda za a ce maka wannan tsari an yi shi ne don taimakon jama'a don taimakon ƙasa don tsoron allah don taimakon talakawa a yi wani abu wanda wai wani abu wai shi talaka ai baya ma cikin tunanin mpn baki ɗansa kaf alhaji mudi tsallako ka zo nan kar ka tsaya a baya ciyaman da ya kai guda biyu Yeah. wannan shi ya sa muka ɗauki ɗamarar yaƙi da fpf kuma ba za mu daina ba har a naɗe ƙasa sai ran da aka naɗe fpf kuma mun sani a kowace rana a kowace awa ɗaya ta kowace rana fpf raguwa take ba ƙaruwa take ba mutum zai san wannan idan yana yawo a najeriya kamar yadda nake in ka je sokoto za ka ga babu wani abu wanda ake kira npf a jihar sokoto sam kuma shekarun jiya muka dawo kwanan mu hudu a can in ka ga ana npf a sokoto sai dai ta dole ta ce to mu hanyar abincin mu kenan bari dai mu ba mu san yadda zamu ba muna kwangila da gwamnati muna kaza kaza a samu hoto a liƙa kofar gida shikenan amma zuciyar ba nan take ba kuma kowa ya sa abin da ya faru kwanan nan a jihar cross river a kalaba da gwamna da 'yan majalisa da shugabannin jam'iyya da kowa gaba ɗayan su suka ce ba sa yi kuma ya kamata a san cewa a zaben da ya wuce mutanen cross river din nan na kalba da mutanen rivers wato mutanen fatakol waɗannan su ne mutanen da ƙuri'arsu ta sa ma gwamnatin tarayya ta zama a tafiyar amma ba wai don mu mutanen arewa jama'ar ba su zarfafiyar ba domin in ka duba lissafi kai tsayin da hankali za ka ga in ban da jihar sokoto a cikin jihohin arewa guda biyar wanda yan jiyar take mulki ai duk gaba da yawan hada su suke su jihar kano ba domin jihohin su ne jihar bauchi wanda in ka hada gwaron local government da birnin kudu local government da sohela local government daidai bauchi ke sai jihar neja jihar neja kamar kano ke na birnin kano domin a majalisar tarayya ma membansu su guda tara ne kawai mu kuma kano muna da arba'in da shida wato mun ninka su sau biyar da wani abu kuma bayan wannan ka duba jihar kwara da jihar benue waɗannan su ne jihohin da aka zaɓi mps amma in ka duba inda musulmi suke gangariya hausawa fulani arewacin arewa babu npn in ka duba wanda ko ba wai siyasa ba ce ko wani abu ai a duba inda suke mulki duk ai na ake yin ta saboda haka in ma sun yi wani zancen karya wai su jam'iyyar arewa ce ai musulmi ne to ina ne arewa arewa to mu ne ma muke iyaka da Nijar in dai karyar mutum arewa ai mu jam'iyyar mu arewa ce wallahi za mu kare mutunci arewa da musulunci da wane to ya mutumin da baya sallah zai kare musulunci mutumin da a sallah mutumin da zai sa a kunna wuta a gidan wani mutumin da zai ba da kuɗi a je a kashe wani ina musulunci zai ne in ya je ya yi ya kai biliyan saba'in da bakwai a kan haɓa kara da mani wani zai kari ai ba ya Allah wayo saboda haka wannan siyasa da suke da addini da kabila da bangadar arewa ita ce ta kawo mutane ma masu mutunci irin su kadar bashari da irin manya-manyan mutanen da ya nuna muku da shugabanni daga birnin kudu wannan ne ya sa ma suka ba shi ga yan biyan dindin da fadi domin suna zaton da gaske ne a ce a ah, to an ce za a kare musulunci an ce za a kare arewa an ce za a kare mutunci an ce ba a son wasu su zo su cuce mu ko su danne mu to ba sai ka mu ba to amma bayan an tafi an tafi an tafi an tafi an tafi an gane cewa wannan magana dizin can banza ne in dai musulunci ne mutum ko kwalau ne shi bai fi musalla ba kuma magana ce ta arewa to talakawan jihar arewa ko talakawan bangaren arewacin najeriya talakawa zunzurutu waɗanda ake mulki saboda su ba su zaɓi biyan ba lokacin zaɓe na arewacin arewar ka ɗauki da zaɓirin najeriya ka gani ina ne arewa gongola gongola ita ta iyaka da kamaru daga gefen kudu arewan kenan in kai ciki kuma ta tawo har bauchi har nan ba mpm ba ce sai jihar borno ita ce karshen najeriya daga gabas da kuma gefen arewa maso gabas ta yi iyaka da chadi kuma ta yi iyaka da nijar sai kuma munan kano ba mu da iyaka da kowa nan a najeriya sai kasan nijar saboda haka ina ne arewan da ake tutiya da ita daga nan sai jihar kaduna daga nan sai jihar kaduna wadda ita ma ta daga arewa ya yi iyaka da nijar ba biyan ba ne saboda haka ina arewa take wadda ake mana ƙarya da ita ake cewa su ne jirgin arewa yan arewan ba su zaɓe ta ba a ba a ci zaɓe kuma yan kalaba sun ce ba sa yi sun ce ba sa yi yan majalisar sun fita gwamnan su ya fita kwamishinonin sun fita to kai da kake kano a arewacin arewacin arewa arewa me ya kai kamar yanke jefe ne me ya kai kamar yan jefe ba ka san ba wanda suka tsince ta can ma a iska suna da san wani abu arziki ne to zuke ba ba sa yi sun ce ba sa yi sun daina sun san a cin mutunci a ciki da wulakanci da sauransu kuma in dai kana takaman kada yi da jam'iyya to kanar bashir ya yi bayanin cin mutunci da raini da yankan kauna da sauransu to ba ma shi ba an yi wa gwamna ma na jiha gwamna guda zaɓaɓɓe wanda jama'a su suka zaɓe shi an ci masa mutunci an wulakanta shi gwamnan cross river dr clement isa ake zaune cikinta saboda rashin imani da rashin kauna Allah da kuma rashin sani ya kamata domin ni da ka tara mutane ba za ka rasa marasa mutunci ba marasa mutunci nan baki ɗaya an tara su za ka sanar da su a mpn ba hau babbar riga ce mutunci ba ba babbar mota ce mutunci ba ba katon gida ne mutunci ba ba kuma naira banki ne mutunci ba mutunci shine sanin ya kamata yi wa ƙasa aiki yin magana ɗaya tsoron allah tausayawa na baya yin gaskiya waɗannan su mutunci ba ka fito a gabjejiyar mota ana toka ka baya ba kana cewa wai kai mai mutunci shi sa mutane da suke cewa wai gwamnan kano ya raina shagari shi dai gwamna kano wallahi yana da aiki yana da kirki tiyatar da kawai ya raina shagari amma ni abin da ya ɗauka shine abin da ya sa dare babu shakka na da shagari wannan kowa ma wanda ma ba ya san wannan bai san na raina shagari ba kuma raini na wasa ba raini na kaskanci dalili na kuwa dalili na kuwa shine na farko dai dalili na na farko dai shine cewar duk mai mutunci ma tukunna dai ba zai shiga yan biyan sai dai in kaddara ko tsotsayi ta kai shi in ku kaddara ce ko tsotsayi to wannan kana iya kawo da ido ga wannan amma in ba haka ba na san mutumin nan yadda suka yi da a npc yadda suka sa aka kashe aka ɗaure aka daka aka ɗora haraji aka kone gidan mutane aka kwana da matansu da sauransu wanda su suka yi wannan gwamnatin su shagarin nan wannan shine magana ta ɗaya magana ta biyu shagari ya fito ya gaya wa duniya a lokacin da muke majalisar duba tsarin mulkin najeriya shi ma yana wurin ya ce wallahi in an gama wannan majalisa shi ba zai shiga zaɓe ba ya yi hira da yan jarida ya gaya wa duniya ya dawo ya shiga zaɓe kaga magana ta biyu kenan magana ta uku magana ta uku duk abin da shagari zai gaya maka duniya bai lahi da tila ila Allah wa ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne na yi magana da shi ni da shi a gidansa ya fi sau nawa kuma duk abin da ya faɗa ya tafi da ƙarya ne ni ko ba zan ga mutuncin makariki ba kowa ya a matsayin aiki a matsayin aiki na gwamnati da aka ce shine shugaban ƙasa ya kamata mu ga cigaba a Najeriya ya kamata mu ga adalci a Najeriya bai kamata mu ji yan sanda sun tare mutane sun dake su ba ko in yan makaranta suna zanga zanga a tura police su harbe su ko talakawa irin na ba kalori suna neman hakkin su saboda an kwaci ke su an yaki an kibiyan su a tura folis su harbe su ko magana irin ta su shugaba darman din nan a sa ma'aikatan gwamnatin tarayya minista ya sa hannu a fitar da su daga Najeriya waɗannan abubuwa shugaban ƙasa na eh, mutunci ba zai yi wannan ba wanda zai wannan ku ba zan ga girmansa ba kuma abubuwa da yawa na aiki wanda ba za su iya samuwa ba wanda ya kamata a baiwa gwamnatocin jihohi hakkin an hana su a gwamnatin da shagare da shugabanci alal misali rediyon kano wata uku nan gaba zai cika shekara uku da muka rubuta takarda muna nema a bamu lasin mu sayo injin da zai kara karfin rediyon jiyar kano yau ba shekara uku ba wata uku na ga shagariya busa goma a kan wannan har yau ba a ba kuma kudin mu ne rediyon mu ne a jihar mu ne kuma tsarin mulkin najeriya ya ba mu iko amma saboda kawai mu ne mu a kano aka hada mu saboda kana ce da wasu rediyon inda son samu ne ya kamata a ce mun yi shi shekara biyu baya shekara biyu baya muka san mai wannan gidan biyu amma abu ya gagara domin an yi a bada takardun lafi da shigo da inji an yi a bada takardun ba wa turai izini zuro da sauran abubuwa irin wadanda wanda suke ikon gwamnatin tarayya kuma ka ce da ni shugaban irin wannan gwamnatin in girmama shi saboda shi ne har duniya ta tashi ba zan ga girman shagari ba ko ba zan daina raina shi ba shine abin da ya sa aka zaɓi gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha shine yi wa jama'a aiki a ba su ruwa a ba su fitila a ba su asibiti a ba su hanyar mota mai kyau a yi makaranta su zai a yayansu a ba su ruwan sha da sauransu ni nan na tashi da kwamishinoni da ma'aikata da injiniyoyi muka je kasashen duniya daban-daban mun je indiya mun je italiya mun je ingila mun je ina ne ina ne duk muka samo kayayyakin aiki da za a baiwa jama'ar kano ruwa a baiwa jama'ar kano fitila mun shirya garuruwa 525 da za mu samu su ruwa mun shirya garuruwa fiye da 500 da za a samu su fitila amma waɗannan abubuwa ba za su samu sai da izinin gwamnatin tarayya saboda abubuwa ne da za a yi da bashi kuma kudin nan ba za a ba da bashin ba sai gwamnatin tarayyar najeriya ta yaya. duk jihohin najeriya sun nemi bashin nan an ba su amma mu mun nemi bashin an hana mu saboda yanzu nan kanar bashin yake maganar cewa a tuna da maganar ruwa a tuna da maganar hanyar da sauransu idan da shekara biyu baya yadda muka wahala muka je kasashen waje muka samu abubuwan nan da tuni an ba da izini an yi komai an gama ai da tuni ma duk wuraren da ake faɗa da yanzu haka a ƙasar birnin kudu ga baki ɗayanta ba za a samu gari ɗaya wanda ba mu fitar su ba ruwa ba abubuwan duk suna nan in mutum yana so gobe ga kwamishinan raya karkara shi yake saka fitila a je duk zo ya je ofishinsa zai ga lissafin garuruwan digatai da hakimai da masu unguwanni da sauransu wani kuma shi da tsarin nan da sa musu ruwa da fitila da komai amma ana ta ja hankali ana ta fada mana lokaci da sauransu saboda kawai kano bata zaɓe biyan ba ba za a bai wa mutanen kano dama su ji daɗi ba kuma ka ce da ni wai amma duk da wannan ai sai kuma in je in gidan wa shagari to saboda ni to in shehu ne ni ma ji kai shehu Kano ya yi ya taimaka duniya ba irin wani haka waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda kawai mai ra'ayin npn ne zai irin waɗannan abubuwa amma ba mai imani da tsoron allah da wani ƙasa ba kuma zaɓe zai zo shehu shagari zai zo nan jihar kano zai kuma gaya mata me yasa gwamnatin sama ta yi wa kano aiki ba kuma duk najeriya ba ya kamata a sani cewa shagari ya kai ziyarar aiki ko ina ya kwana uku ya kwana hudu ya kwana biyar wasu wuraren ma ya je sau goma amma har yanzu shagari bai kawo wa kano ziyara aiki ba mutanen npn din duk mutumin npn babba wanda ka rabu wani shi zai ga maka cewa dan npn daga kano ba shi da mutunci a idan shagari ba shi da mutunci a headquarter npn duk wani dan npn inda ya ce daga kano da shi kowaye shi a lagos din ma iya je sai ya ga wulakanci domin kawai daga kano yake to waɗannan dalilai da wasu masu yawan gaske su ne suka sa ba na ganin girman shagari ba kuma zan ga sa ba har abada na so na amfani da wannan dama in gode wa kanal bashari tare da sa gabaki daya kuma in taya shi murna mata yadda kanar bashiri ya bar NPN to sauran manya-manya ma NPN din babu shakka za su bari akwai NPN kashe ni suna nan to insha Allah ita za ta kashe hankali da mutunci babu shakka wannan za su zo a ci gaba da su kuma wani abu muhimmi wanda ya kamata in faɗe shi wanda yana ɗaya daga dalilan da ya sa na raina shagari ba na ganin mutuncinsa shine rigimar da suka kawo mana a prp da rigimar da suka kawo mana a jam'iyyar gdp wannan rigima aka fidda kuɗi aka baiwa su aminu kano su samu bakin zo su muta mutawa aka ba su kudi don kawai su tsaga prp su keta ta su lalata ta kuma ya zama na an daina yadda a najeriya domin daga ƙarshen ƙarshe su gaba ɗaya su tafi yan biyar daga gaba wanda shi ya kawo har aka samu rarrabuwar kai a cikin jam'iyyar prp mu kuma muka ce mun tsaya tsayin daga kuma mun yarda ko a mutu ko a rai abinda muka ga shine gaskiya din nan za mu kuma muka ce wanda jin zai ba bi ne bi ya je amma daga nan zuwa ranar zaɓe sai amini ya ban najeriya ma ita kanta kafin wannan lokaci kafin wannan lokaci kafin wannan lokaci da za a jefa kuri'a su ma za su san cewar ba kowa ba ne su kuma ba su da kowa kuma shirin da yan biyar da ita ce su ne jam'iyya za su san ba su ne jam'iyyar ba mutumin da yake shugabancin gwamnatin da take yin wannan sharri to ni in za a fidiye ni in za a yanyana na a soya ba zai iya girmama shugaban wannan gwamnati ba kuma zai iya girmama duk wani mutum da yake harkar shi ba akwai waɗanda suke cewa an shagari mutumin girki amma mutanen da suke kusa da shi ne ba su girki to mutumin da yake da kirki ya zai aje ya fara da shi in dai mutum mutum na gari ne shi in an ce maka wannan mutum na gari ne shi na Allah ne shi na kirki ne shi yaya kuma duk gaba ɗayan mutanen da za ga mutanen banza saboda haka masu wannan magana ma kawai suna neman kare abin da ba zai karu ba ne kuma suna neman yi wa shagari wata kwalliya wanda zai iya karba ga jama'a bayan ba zai karba kuma ina tabbatarwa kadar bashir tare da jama'a su baki daya cewa mu abin da muka sa a gaba ake ta rigima da mu a najeriya shine yawa ƙasa kuma ba za mu girmama mutum da yana rike da wani babban matsayi ko yana da naira ba ko yana da karatu ko yana da wani abu sai dai in yana da mutunci sai dai ya rike gaskiya sai dai ya ɗauki juriyar yi wa jama'a kuma waɗannan abubuwa shi ya sa jama'a suka zaɓe mu kuma shi ya sa jama'a take tare da mu ba wa yi wa mutane ƙarya ba wa yi wa mutane sharri daga ran da muka hau gwamnati zuwa yau daga ran da muka hau gwamnati zuwa yau ba mu taɓa sa a ɗaure wani mutum ba ba mu an yi wa wani mutum sharri ba in ma mutum buga kora daga aiki to za ka tabbatar da cewar wannan mutum shine ba shi da gaskiya ko ya cuci wani moko a gwamnatin mu ba za a iya zama da irin ba wannan abin da muka sa a gaba kenan kuma na tabbata da cuta ne ko zamba ko ƙarya ko yin wani abu wanda yake ba daidai ba na tabbata na Allah aminu kano ya watsa da ya zama mutane irin suka da bashiri birnin gudu ya zama da suna tare da mu na farko dai wani abu ne na ƙarin nuna cewar hanyar da muka kama ita ce ta gaskiya domin kuwa da wayansu da hankalinsu ba kiransu aka yi ba ba kuɗi aka ba su ba ba wani alkawari aka yi musu ba ba wani abu aka ce su zo su samu wanda ba su samu a cikin MPN ba in kuɗi ne MPN su suke da kuɗi mu ba mu sai gaskiya sai aiki sai kuma canji kawai idan Allah ya fitar da mutum daga mpn ya dawo da shi cikin jama'a to na tabbata allah yana da wani rabo wanda ya ajiye irin wannan mutumin ko da ma a ko a lahira ma wannan mutumin yana da rabo saboda haka na tabbata na da tare da mutanen suka baki daya da suka dawo wajen mu na tabbata suna da gundume mara rabo a lahira domin kuwa ta wasu tare da mu ya nuna cewa suna da imani suna da tsoron Allah kuma sun yarda da Allah kuma suna tare da jama'a su kuma a shirye suke su yi wa ƙasa aiki wanda yake da wannan aƙida kuwa to babu shakka yana da rabo a lahira kuma ina son tabbatar masa tare da dukkanin jama'a da zo wannan wuri daga birnin kudu cewa za mu je birnin kudu kamar yadda aka nema ci a yi shirin da duk ake so a yi kuma za mu zauna da kalar bashiri tare da shugabanni da mulkin kudu kamar kwamishina dawo aliyu da su su da alami da sauran musu musiri a wata rana ba da daɗewa ba kwana kwanan nan wanda za mu je a gwangwaje ta gabakin ɗaya dinga mai alfahari da birnin kudu domin kuwa daga can muka faro wajen fannin rayuwarmu domin ni a birnin kudu ne makaranta daga birnin kudu kuma tafiya ta tafi likawa ta yi gaba muka tafi kuma har muka tafi da inda muka je kuma dole ne mutum ya tuna da baya dole ne mutum ya tuna da zaman da muka yi irin na birnin kudu kuma ko ba komai ba ma je mu ga wuraren da muka sani a da'irin ma na zaman da lokacin da muke yan makaranta a lokacin da babbar burgewa babbar burgewa a wannan lokaci shine dan makaranta ya kwalliya ya zo gari ya sayi rogo da kuli-kuli a yi masa mandako za a sa rana wadda ta dace za mu zo birnin kudu kuma insha Allah za a yi wannan ba tare da wani ba lokaci ba kuma daga karshe ina fatan dukkanin jama'a da suka zo wannan wuri za su koma gidajen su lafiya su da yan su lafiya kuma za a ci gaba da yakin wato koya hankali ga waɗanda har yanzu suke npn suke cikin bata ba da fada ba ba da duka ba ba da ban tsoro kamar yadda suka saba ba ba da zagi a kasar ba kamar yadda suke a'a kawai ka zaunar da mutum ka ma yi masa magana ta hankali ka zaunar da mutum ina kira da kanal bashir tare da mutanensa su ma su taimaka wajen wannan magana ta rajista kowa a mutanen gidansu da 'yan uwansu da kowa da kowa su je a na rijista domin a rike kati a tabbatar da kawo canji nan da ake nema daga karshe ina so in sa wa kanal wannan dutse aka sani bayan prp a ƙarƙashin shugabancin chief dr michael imodu mun yi taron mu a kaduna da cewa za mu shiga zaɓe da sunan mpp sharrin da aka yi na shi shine cewa wai mun shiga jam'iyyar inyamurai to wannan shi ya sa mutanen mu masu zurfin tunani suka ce to a ɗauko uban inyamuran ma ga baki sawa aka ce tsakiya yake sawa domin ita ce alamar sarauta da girmamawa a ƙasar saboda haka in mutum ya ce an shiga in yamurai to abin dutsen nan da zik yake sawa ake kiransa a of onicha to kowa ma ya sa kuma ya ce wannan dutsen shine i e din an saka ɗin eh, an rabu da kuɗin ku ne yan wuta tabbatar shi ne gaskiya kuma shi za ka yi kuma ba za ka kawo daga kan wannan tsari ba domin shi ne ya fi alheri ga jama'a da ƙasa ga baki saboda haka tare da sunan allah ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma girman jama'ar najeriya da kuma mutuncin gwamnatin jiha da kuma tsarkin niyya kyakkyawa da muke da ita ta yi wa jama'a aiki ya kana da bajirin mai haɗa magani mataimakin gwamnan jihar kano ya ja rigata da cewa jihar kano babban bako na wannan lokacin kanar bashari kuma ya lokacin da muna middle school yan majalisa na tarayya da na jihohi kansuloli da shamomi shugabannin jam'iyyu kuma yan uwanmu da birnin kudu waɗanda suka rako kalabashari wato wannan babbar rana ce muhimmiyar rana ce a wajen mu duka baki daya idan limamin canji na duk duniya alhaji muhammad abubakar ne ya riga ya magana to babu sauran wani wata dogon magana to sai dai wato a fili irin wannan suka buga sai a yanka mutum ko a nada mutum sarauta ko kuma alƙalai suka buga sai a ɗaure mutum ko kuma a fito da mutum to a mukami na na shugaban jam'iyyar ceton al'umma prp wanda kuma wato ainihin gaskiya ita ta haifi wannan canjin da bbb din da mpp din kuma sannan a mukami wato na mataimakin gwamnan jihar kano kuma na na hannun damansa ba a kan gujera kadai ba ya ce wato ya bani dama in karya ka'idan nan da ake yi wacce take bayan yi magana bai kamata kowa ya magana amma tun da yake ina da wani dan mukami na shugabancin jam'iyya ina so in samu wannan dama in kawo wa salim bashir wannan wato da kanari na da alini nawa ne daga ne na soja to wannan to wannan wato kwado ne na meja general na canji